subscribing sannan ku danna kararrawa sannan ku danna ku yi ainihin comment a alhamdulillah ɗan uwa akwai wani ɗaya daga cikin malaman wahabiyawa wanda ya kira ni akan shirye-shiryenmu da muke sanyawa a wannan tasha tamu abin da ya shafi ɓangaren taimakawa da bada magani akan abin da ya shafi ɓangaren iska aljanu kenan shi yana daga ɓangaren da yake ganin cewa kamar aljanu babu su ko babu tabbacin su a abin da ya shafi jikin ɗan adam to sai ne kwaɗayin in shigo da wannan shiri da maganganun malamansa ko kuma abokanansa guda biyu babba ne daga cikin malaman wahabiya mun tattauna da shi sosai wanda shi a ganin shi baya ganin <laughs> cewa tamkar akwai aljanu wanda akwai littattafai na addinin musulunci wanda suka rigaya shekara aru aru shekara ah, ɗaruruwa baya wanda aka rubuta akan matsalan aljani da irin cutar da yake ma ɗan adam da kuma irin shiga da yake yi wa ɗan adam to lallai ilalla wannan bawan Allah na san yanzu insha Allahu rabbi wannan sako na zai isan mai ko kuma ma watakila yana tare da mu to alhamdulillah akwai malami guda biyu wanda nake so in kafa hujja da su na farko shine Dr. Abdullahi Gadan Kaya wanda shi a ra'ayin shi yana ganin cewa aljanu sukan iya shiga jikin ɗan adam kuma sukan yi tasiri kuma sukan cutar da ɗan adam har ma suka sukan sabbaba waɗansu abin da ya shafi ɓangaren rashin lafiya ɗaya daga cikin malaman kuma shine Dr. Ahmad Gumi dan Sheikh Abubakar Muhammad Gumi na nan Kaduna wanda shi yana da ra'ayin cewa a'a aljanu ba sa iya shiga jikin ɗan adam na su cutar da shi yana ganin hakan bai inganta ba alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuka gani yau zan buɗe layi ga wata namba nan da kuke gani banda wanda aka sa ta whatsapp mai zero din nan ita za mu ba ku dama za ku shigo cikin wannan fili kuma ku bayyana ra'ayinku shin kuna ganin cewa aljanu suna shiga jikin ɗan adam ko akwai wanda ta gani wanda aljanu suka shiga jikin shi wanda ya tasiri kuma har suka kai ga cutar da shi ko ko babu to wannan shine tattaunawar da zamu yi a ainihin wannan shiri mai albarka amma kamin nan bari in sanya muku shi magana shi Dr. Abdullah Gadan Kai Kuji bari in sanya muku wannan yake cewa wai yana mafarkin dokuna suna bansa sa amma ba sa cin galaba a kansa yake neman addu'a da galaba eh, <laughs> kai galaba kai a kanka da ka zo ka tafa ma da dawaki kana da ke da malam aljanu ne da kai ku rike wani abu guda malamai rukiya sun faɗa akwai wani littafin an shirya almanhajul qur'ani littafi ne mai kyau da irin su sarimul batar irin su wiqayatul sun faɗi alamomin cewa aljani yana wanda yake da aljani duk wanda yake mafarkin dawaki ko awaki ko dukkan nau'i na dabbobi da daddare to alama Aljani ya shafe shi haka duk wanda yake mafarkin ya gan shi a daji a cikin ruwa ko a cikin kwazazzabo alama aljani ne ko wanda ya ga yana tashi daga yiwu kana ta lilo a sama alamar shafin aljanni duk wanda yake kwance yana tattauna haka yana tattauna alamar shafin aljanni ne duk wanda yake yawan fushi da bacin rai haka kurin ba mai komai ba Alamar shafan aljani ne duk wanda yake kuka haka kawai ba a mai komai ba shi kuma alama ne na sammu da sigiri a tattare da shi duk wanda yake zama ya ji duniya ta masa kunciyar su inda zai sa kansa kuma ba wanda ya bata mai kuma bai ci ba biyar sha ba alamar shafan aljani ne a tattare shi duk wanda yake ciwon kai kuma likita ya auna ba a ga sababin ciwon kan ba an duba an duba kulle yana fama da ciwon kai shi ma akwai alamar aljani tare da shi duk wanda yake zama ya kasa yin bacci ya zauna dirshin yadda ya ga rana haka yake ganin dare to akwai alamar sihiri ne da kuma shafan aljani a tattare da shi haka duk wanda yake ganin yana saduwa da mace kullum tana zuwa masa to shi ma alamar aljani ne haka duk macen da take ganin namiji yana zuwa mata da daddare yana bankare ta yana saduwa da ita shi ma dai alamar shafa ne na aljani yawan mantuwa haka kawai mutum ya rinka mantuwa ba sababi shi ma dai alamar shafan aljani ne haka kuma fushi ba sababi shafan aljani ne faduwar zuciya haka kawai gaban ka kat ya fadi shi ma shafan aljani ne ma'ana akwai abubuwa da yawa da suke shafar mutum bai san cewa aljani yana shafan sa ba shi sa Allah ya saka manzo Allah sallallahu da alkhairi masha Allah ba san wace kalma zan faɗa bane wallahi ya koya mana azkar Allah hada mu da shi yace kai zikiri da safe idan ka tashi kai zikiri da rana in za ka shiga ban ɗaki kai zikiri in za ka shiga kasuwa in za ka kwanta kai zikiri kai ta aska da haka ka dage da zikiri da roƙon kan karatun naka ai aljanun ne kam sun fi dubu ma aka yana <laughs> to zai iya yiwa suna kanka shine amfanin askar da roƙon Allah Allah kare mu na Allah ya saka ra'ayi kenan na eh, Abdallah Dr. Abdullahi Gadon Kaya game da abin da ya shafi iska wanda kuma ra'ayin shi shine ra'ayi mafi dacewa shine ra'ayi mafi inganci To amma kamar mu zo mu karanto muku hujjoji Qur'ani da hadisi wanda suke magana akan samuwar aljani da kuma cutarwa aljani zan so na barku da bidiyon shi kan shi Dr. Ahmad Gumi namu na nan Kaduna ku ji shi kuma me yake faɗa game da shafin aljini game da ainihin shigan aljani jikin ɗan adam ma'ana cutar da ɗan adam wannan shiri kamar yadda muka gaya muku yau za mu buɗe muku kofa na kira wanda za ku iya kira kowa ya tofa albarkacin bakin shi ma'ana ya kawo ra'ayin shi gami da samuwan aljani akwai wani abu da ka taɓa gani na tasirin aljani a jikin yarka ko matarka ko abokinka ko makwabcinka ko ɗan garinku a'a kana ɗaya daga cikin wanda ka yadda akwai samuwan aljanu kamar yadda abdallah Gadon kaya ya yadda akwai samuwan aljanu ko kuma ba ka ciki kai ma kana ainihin inkarin samuwan aljanu sai ka kawo mana naka hujjojin wanda za ka iya gamsar da wane ne al'umma to kada mu manta wannan ainihin kafa ta mu mai albarka mai baro ta islamic medicine center mu ma muna daga cikin waɗanda muke tabbacin akwai aljanu kuma suna cutar da al'umma shi yasa muka buɗe wannan kafa duk inda mutum yake a duniya abin da ya shafi ɓangaren sihiri aljani maita da sauran rashin lafiya irin na jiki irin su kambun baka irin su ainihin ciwon siga irin su ciwon hiv irin su ciwon asma irin su ciwon typhoid irin su malaria ciwon baya ciwon kafa da dukkan abubuwan da ya shafa irin wannan in Allah ya soya da wannan kafa ta mu ta mai baro ta TV insha Allah rabbi idan da ka neme mu za mu ba da gudunmawa kuma za a sama waraka insha Allah rabbi amma kamun nan bari mu kokari mu sanya muku bidiyo da shi Dr. Ahmad Gumi mu ji ra'ayinsa shi kuma a abin da ya shafi bangaren aljanu gara shi Dr. Abdullahi Gadan Kaya ya kawo references da littattafai wanda suka tabbatar da cewa akwai aljanu daga cikin littafan nan ga ɗaya daga cikin littafin da ya kawo Asari Mulbattar wanda littafi ne da ɗaɗɗe wanda ya yi bayani ayoyi da hadisan manzon Allah da ma'asurat na sahabbai wanda suke tabbatar da samuwan aljanu da kuma cutar da aljanu suke ma ɗan adam kuma za mu zo za mu karanta muku amma shi Dr. Ahmad Gumi ya yi karatun ne da molanka babu wani littafin malamai babu wani ainihin tabi'i ba hadisi ba aya kawai abin da kwakwalwar shi ta kawo mai shi ya zo ya sayyara kawai shi a ganin shi babu aljanu amma watakila dan ba su taba kama yan shi ne, ko matar shi da ka ga ya nema inda ake ruƙiya. akwai wani babban malami wanda ba zan faɗa muku sunan shi ba na wahabiyanci bai daɗe bai kai shekara hudu uku biyar da rasuwa ba a garin Kaduna shahararre wanda wallahi ni din nan akwai yar shi da aka kawo wuri na matsayin aljanu sun yi sun yi sun yi su cire <laughs> abin ya gagara da ya zo na ce mai malam fa sai an bata rubutu shi babu komai a bata rubutu kuma sai da maka bata rubutu ta sha tukunna aljanu suka rabar ita to bari in sanya muku shi Dr. Ahmad Gumi shi kuma ku ji ra'ayin shi akan abin da ya shafi bangaren aljani iska bari ku ji shi kuma ra'ayin shi wannan shi ne Dr. Ahmad uh, Gumi bari mu sa muku shi kuma ku ji ra'ayin shi game da abin da ya shafi ɓangaren uh, aljanu. Abubuwan nan mala'iku ne aka sa suna kare mutum min amrillah Allah ya ce ku je ku kare shi ba abin da zai same shi shi ya sa yau China akwai mutum biliyan biliyan mutum biyu kuma ga su mashirkai. su ci su sha su komai lafiya tes ga amerika mutum wajen miliyan 400 ko 500 su ci su sha su yi fitsarin su su yi fiskancin su lafiya chinese ma ga eh, rasha ga sunan ga wannan abunan wa yake tsare su bi amrillah lahu mu'aqibatun bayna yi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah in ka wani abu ya same shi sai littafin Allah ya ce to wannan zai mutu wannan zai accident wannan kansa za ta kama shi wannan kaza wannan kaza amma ba ka ba da Allah ya dan adam kuma sai kare shi da umarnin shi to ina ko kai shaidanan da za su zo su shiga mutum dan dai kai ku ci dukiyar mutane bil batil ku tsoratar da mutane na ji da wannan garin an yi wani lokaci mace za ta zo a ana maskun aljannu sun shige ni sun kame ni ta zo ta wani an ce har dubu talatin da biyar arba'in hamsin wa a cire mata su ina mu'aqqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah sun mance da wannan, ayoyi su tsoratar da mata yawanci kuma mata ne aljanun ke kama ko sani irin namiji da cijo ba ka taba ganin da cijo namiji da gemun shi wai ya zo yana wani aljani ya kama shi kun lura masu raunin zuciya ko masu ciwo na raunin kwakwalwa a zuwa dinga cutar da su a zuwa dinga cutar da su ba mu kushe ba yai akwai ciwo na kwakwalwa ma an zalallahu da'an ausa illa eh, ma an hu shifa akwai ciwo duk yanda jikinka yake yanda kashi ke da ciwo yanda fata ke da ciwo yanda nama ke da ciwo kwakwalwa ma tana da nata nata ciwo. mace ta zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata addu'a tana farfadiya kamar addu'a in warke sai ce ki hankuri ki shiga aljanna sai ta ce ta yadda ta yi hankuri ta shiga aljanna sai ta ce to amma dole kuma addu'a in ne in bar kwaranye al'aurata sai ce zan miki bi sabilillahi inda aljani na cikinta zai bata da shi ki hankuri da shi na ɗaya kenan na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wayansu surori guda biyu lam yunzalata qat ba taba saukar da su ba a cikin zabur ko taura ko so sai cikin alqur'ani surori guda biyu al qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas yace duk wanda ya karanta su sun ishe shi daga dukkan sharri sun sun maka ganuwa sun maka hankangawa daga dukkan wani sharri da aka zo maganar sharrin aljannu sai ya ce allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati Wannan, Yi wan Yi wasu yuwaswisu game da wasu yuwaswisu wani ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi waswasi na zuwa mai a zuciyar shi muguwan maganar da ya ce ya gwammace shi din a kona shi ya zama garwashi da ya faɗe ta don munin abin da yake gani a zuciyar shi wallahu alam bene ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara so uku ya ce ya gode Allah alhamdulillahi alladhi ja'ala kaidahu ila alwaswasa ya gode Allah da ya sa kaidin shaidan iyakan shi yi waswasa waswasi domin da shaidan yana da karfin ya fitar da magana daga bakin mutumin nan da shaidan ya sa ya faɗi maganan nan dan mutumin ya kona kanshi ko ba haka ba to ba zai iya ba shaidan bai iya sa mutum ya yi magana saboda ka ya gode iyakan shi ya maka waswasi in kai waswasi kuma kana so ka bi in kana so ka bi alhamdulillah yan uwa kun ji wannan shine ra'ayin shi Dr. Ahmad Gumi game da abin da ya shafi lamarin ah, iska ma'ana wato ma'ana aljinu kenan alhamdulillah yanzu za mu bibiya alkurani da kuma asurar da kuma littattafan malamai magari a shin abinda Dr. Ahmad Gumi ya faɗa gaskiya ne ko kuma ya saba ma ra'ayin malamai jamhuriyar malamai sun tafi akan cewa aljanu sukan iya shiga jikin ɗan adam sukan cutar da ɗan adam kuma yadda typhoid da malaria yake cuta rashin lafiya haka aljanu suke matsayin cuta da rashin lafiya maganan aya da ya kawo lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min qalbi ya hu min amrillah wannan ayan akwai mala'iku ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun da suke gadin dan adam ai akwai mala'ikun amma kuma ciwon hauka yake zuwa ya same shi kuma Allah ya bari domin ciwo ne ai akwai akwai akwai wa'annan mala'iku ciwon typhoid yake samun shi kuma ciwon ya same shi ko mala'iku ba su tsare shi da wannan ciwon ba ai akwai wannan eh, mala'ikun ah, hatsari yake zuwa ya samu dan adam din ah, ya samu mutum kuma ya faru da shi kuma aljannun nan mala'ikun nan ba za su kare ba da saboda haka yadda typhoid da malaria yake a matsayin ciwo haka su ma aljanu ciwo ne ciwo ne kamar yadda maganar farfadiya aljanu mala'ikun na tare da dan adam amma kuma ciwon farfadiyan zai zo ya same shi kuma har ma ya menene har har ya kayar da shi to saboda haka a hankalce ma malam Ahmad Gumi wannan magana taka mai rauni ce tana da rauni sosai tana da rauni sosai maganar gaskiya sannan da kai magana akan ah, ula <coughs> a'udhu birabi nasi malikin nasi ilayin nasi min sharril waswasil kannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas ai duk abin da ba zai cutar da kai ba za a ce ka nema tsare gare shi ba ai qul a'udhu bi rabbin nas kace nas kace ina neman tsari daga ubangijin mutane an an fahimce ni ko sai Allah ya ce allazi yuwaswisu fi sudur nazmin aljannati daga cikin aljanu wannan su da mutane to haka tunda Allah ya ce a nemi tsarin aljani to kaga aljani yana cutarwa kenan inda baya cutarwa da Allah ba zai ce a nemi tsari da aljani ba sannan hujja ta gaba shine ai fai za qara'atul qur'ana fasta izbillahi min shaitanir rajim shaitan kana minal jinni fa fasaka an amri rabbih shi kanshi shaitan aljani ne sai ya fasikanci ya bar hanyar ubangiji daga nan Allah tabaraka Ala ya tsire masa to duk sanda za ka yi karatu ko aikin alkhairi sai an ce ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yadda kake neman tsari da shaitan saboda yana cutarwa haka aljanu su ma suna cutarwa sannan idan muka tafi ah, Allah ya ambaci sunan aljinnu aljinnu a Qur'ani a mabambantan wurare a cikin suratul jinni Allah ya ce wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaka lalle waɗansu daga cikin mutane sun kasance ya'uzuna suna neman tsari bi rijalin minal jinni da wasu mazaje daga cikin aljannu fazaduhum rahaka sai ya ƙara ma ainihin aljannu girman kai sai suka rena mu me yasa mutane suke neman tsari da aljannu saboda aljannu na cutarwa inda ba sa cutarwa da ba za a nemi tsari daga gare su ba saboda haka Ahmad Mahmud Gumi tabbas baka da wata madogara ba ka da wata madogara ba wani littafi da ka kawo ko wani malami magabaci akan abin da ya shafi cewa babu aljanu ko kuma aljanu ba sa tasiri a jikin wai a jikin dan adam idan mun tafi cikin suratul jinni har yanzu za mu ji inda Allah ke gaya mana wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kaziba nan ma mun samu kalman aljinnu sannan mun tafi cikin suratul jinni aya ta daya za mu ji inda Allah ke ta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni na inna samina qur'anan ajaba su aljanu waɗansu halittu ne wanda muke yin halitta tare da su Allah ya halicce mu dan bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ba mu halicce mutum ba da aljani sai dan su bauta mini Ibn Abbas ya ce liya'buduni ai liya'rifuni ma'anan su bauta mini ai su sanni domin ba za ka iya bautawa Allah ba sai ka san Allah ba ta'rifuni qabla an ta'buduni fa tarifu ni kaifa ta'buduni ku sanni kam ku bar ku bauta mini in ba ku sanni ba ai babu yadda za a yi menene ku ainihin bauta mini to Allah ya ce ah, wa isa rabbana ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaru qalu asidu yadda muke karatun qur'ani haka aljinnu suke karatun qur'ani yadda a cikin mu akwai mutanen banza haka a cikin su akwai mutanen banza ko zamu jin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da mu da aljanu yadda muke tafiye tafiye haka Allah ya ce aljanu su yi ya ma'ashar al-jinni wal insi in istadatum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi ya ku taron aljanu da mutane in kun samu iko ku yi tafiya ku je sasannin duniya da sasannin ƙasai sama da ƙasa amma kar ku tafi sai da tsani sai da guziri duk tafiyar da ƙasa in kayi in ka tafi ba za ka dawo ba za ka iya halaka to kada kai wannan tafiyar an gane ko to saboda haka lallai aljanu abokan abokan halittar mu ne abokan ibadan mu ne sai dai dalilin da suke cutar da mu su suna ganin mu mu kuma ba ma ganin su an fahimta ko su suna ganin mu mu ba ma ganin su kuma Qur'ani ya tabbatar da cewa ana neman tsare da su kuma duk abin da ake neman tsare da shi an tabbatar da cewa yana menene yana cutarwa idan mun tafi suratul aqabi zamu ji Allah ya sha ulaiikal ladzina haqqa alaihim qawlu fi umamin qad khalat min qablihim sai ce min jinni wal insi innahum kanu kasirina saboda haka Allah ya ambace sunan aljanu aljanu aljanu aljanu aljanu a cikin Qur'ani a mabambantan wurare daban-daban sannan yanzu za mu tafi kai tsaye kuma za mu ba da dama ga namban kira duk wanda zai kira namban nan mai ta yatel e, din 090 za mu ba da dama wanda yake son ya tsokaci za mu ba da dama za a iya kira kai tsaye kai tsokaci akan abin da muke karantawa ka tabbatar mana wai shin Ahmad Gumi shi ke da gaskiya a wannan fahimtar tasa ko ko shi Dr. Abdallah Gadon Kaya shi ke da gaskiya a wannan fahimtar tasa. Saboda kofa buɗe take za ku iya gabatar da kira. Alhamdulillahi ga wannan ɗaya daga cikin littattafan da Dr. Abdallah Gadon Kaya ya lissafo cikin littattafan malamai wanda suka tabbatar da cewa aljani yakan iya yin tasiri a jikin ɗan adam idan ka duba shi wannan littafi asari bulbattar gashi idan ka duba na wahid abdulsalam za ka ga inda ya magana ya kawo hadisi na abdullahi ɗan mas'ud ya ce mun kasance kuna ma'a rasulillahi sallallahu za ta lailati wata rana mun kasance tare da manzala sallallahu alaihi wasallam a daddare fa faqadnahu sai muka rasa annabi balta masnahu fi audiyatin wa shi'ab muka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwari da kuma ainihin ah, ah, kwari kwari haka mun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu gan shi ba can ah, fabitna sharra lailatin ba ta biha qaumun muka kwana muka yi bacci mafi sharrin dare to annabi baya cikin mu wannan daren bai mana daɗi ba mun yi bacci ne cikin rashin jin daɗi saboda mun nemi manzon Allah ya bace mana muna tare sai ya bace mana a wannan daren falamma asbahana yayin da muka wayi gari iz huwa ja'a min qibali harra sai gashi ya dawo ta sai gashi manzo Allah ya dawo daga wani wuri bangaren wani wuri da ake sa harra faqala sai ce kullana sai muka ci rasulullahi rasulullah faqad naka mun neme ka mun rasa ka fada labna ka mun mun rasa ka falam najidka ba mu same ka ba fabitna sharra lailatin ta biha qaumun mun kwana mafi sharrin kwana domin muna tare da kai mu neme ka mu rasa ya rasulullahi ai mun yi mummunan bacci mun yi mummunan kwana ya rasulullahi to sai manzo Allah sallallahu sai faqala sai ya ce musu atani da'im min jinni wani mai da'awa ne wani malami daga cikin aljannu ya zo mini atani da'im min jinni ashe aljani na zuwa mutum kenan an fahimta ko tun da ya zo mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ma a cikin littafin sa majmu'ul fatawa ya kawo an fahimta ko eh ana magana da aljani kuma ana jin murya aljani kuma ana anything ba aljani umarni game da wani aiki da ake aikatawa insha Allah rabbi kuma zamu duba zamu karanta muku annabi ya ce me wani mai da'awa ne daga cikin aljanu ya zo mini fa zahabtu ma'ahu sai na tafi tare da aljanin fa qara'atu alaihim alqur'ana da shi da jama'ar sa, sai na je na karantar da su alqur'ani na karanta musu alqur'ani kala sai annabi ya ce fan dalaka bina sai annabi ya tafi da mu fa arana atharahum ya nuna mana maga inda aka zauna da aljanin aka yi duk abin da za a yi wa asara ni na nira rani ga inda suka dan kunna wuta suka dan dame suka dan yi tawaye su ashe yadda muke kunna wuta haka aljanun su ma suke menene kunna wuta wasa aluhu zada daga nan sai aljanu suka tambaye manzo Allah ya rasulullahi muna buƙatar guziri a ba mu wani guziri da zamu tafi da shi mana an fahimta ko ah, wannan aiki da muke na iska ba wai muna yin shi cikin jahilci bane fa muna yin shi da cikin ilimi abu ne wanda kai baka isa ka sa kanka kai tsaye ba wallahi domin zan iya tunawa shi Ahmad Gumar ya ce iska baya tashi a jikin ɗan adam in ba ku manta ba kwanakin bayan na taɓa sa muku bidiyon wani duk da na alƙawarin ba zan ƙara sa bidiyon wani wanda ne mai rukiya ba insha Allah amma kwanaki na taɓa sa bidiyon wani tsoho da aka kawo shi daga Nijar wanda aljani da ya fita a jikin shi sai da ya fita yamin dindu bidiyon nan na Bello ya bada nasa yadda ya bayanin aljanu na zuwa suna mai sata a gida suna ɗebe mai kayan wanki suna ɗebe mai makulli to ai na ba da labarin wani mutumi da aka kawo min darajar tsoho ne amma ga Ahmad Gumi ya karyata ya ce aljani baya shiga cikin tsoho ni akwai tsofaffi an sha kawo min maza da mata wanda aljanu ke shiga jikinsu amma akwai tsohon da aka kawo min da Nijar da na cire aljanin suka fitar ga jikin shi ba a jikin shi ba ina tsaye aljani ya min dundu ni kaina na fi ina kwance na fi ina kwance saboda haka mu kan wannan aikin hatsari ne muke ɗauka muke shiga ciki kuma Allah ya aje mu ne don mu taimakawa bayan Allah da abin da Allah ya sanar da mu wara ga duk abin da baka da ilimi Allah ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulai kana anu musula kada ka ce babu ba wanda ya iya ba ayi a'a ba ilimin ka bane ba ilimin ka bane baka sani ba baka sani ba an fahimta amma kar ka rinka sa baki a abin da baka da ilimi duk abin da baka sani ba kai baka sani ba amma babu shi wannan kakka kore wala la bi shay'in min ilmihi illa bi sha ba wanda ya sai iya kiyaye ilimin Allah wannan aljanu wasu aluhu zara suka tambaye manzon Allah guziri sai manzon Allah ya ce musu to ku sani guzirin da zan baku shine lakum kullu azumin zukrismallahi alaihi ya kawo fi diko. an gane ko ku ci dukkan kashin da aka ambaci sunan Allah da ya afko hannunku duk kashin da ma'ana mu mu ci nama mu cinye mu yadda kashi to shi kashi abincin aljanu ne ya zama abincin ku halalin ne an fahimta ko ko kuma ko kuma nama ne wanda ya faɗi a hannun 'yan adam wanda ba su ɗauka ba to ku ku yi amfani da shi daman an yanka shi ba wai mushe ba ne yadda aka hana mu cin mushe a su ma an hana su cin mushe yadda aka hana mu shan giya a su ma an hana su shan giya dan adam ne ya yanka dabba sai ya fada a hannun sai ga tunda ya fada a cikin kwata ko ya fada a cikin ƙasa ko bola ba zai ɗauka ba to tunda dai an ambaci sunan Allah ko mu an yi lokaci wannan amma kada ku ci mushe an fahimta ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ko kuma ba'arat alfid lidawabikum ko kuma irin ainihin turoso irin turoso irin kashin kashin sa ko kashin raƙumi shi sa aka hana ɗan adam annabi ya hana ɗan adam ya katsa kashi eh, idan ka samu kashin sa ya bushe a daji ya zama kaman dutse ko ka samu kashin raƙumi ya bushe ya zama kaman dutse sai kai bayan gida kai kuma ka ɗauko ka katse annabi ya hana ya ce ai abincin ƴan uwanku ne aljanu abincin ƴan uwanku ne menene aljanu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai yake gaya sai yake gaya yake sha fala tastanju to kada ku rinka yin tsarki da kashin dabbobi kada ku rinka yin tsarki da kashi domin abinci fa innahuma da'amu ihwanikum domin abincin yan uwanku ne aljanu an fahimta ko to saboda haka zancen maganar samuwan aljanu tabbaci ne an samu hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mini Ya ce, yace inni araka tuhibbul ganama naga kana son tumaki Walbadiya kana son kauye Fai iza tafi tafi ganamika in ka kasance a cikin dabbobin ka je yaki ka je kiwo wa bahadiya cika ka tafi ka fa azinta bis salati kai kiran sallah akai kiran sallah ko za zaka kiran sallah farfa asauta ka daga ka sosai ka daga murya sosai bin nida da kiran sallah fa innahu la yasma'u sawu la yasma'u sawu sautal mu'azzini babu wanda zai ji muryan mai kiran sallah jinnun aljani wala isun ko mutum illa shahidan lahu yawmal qiyama face sai ya maka shaida cewa kai mai kiran sallah ne ran alqiyama zaka samu lada sai ya maka shaidan kai mutumin arziki ne to kaga wannan shi ma yana nuni akan cewa lalle aljinu na mu'amala da dan adam dan adam kuma na mu'amala da menene da ainihin ah, aljinu sannan idan muka tafi za ji inda malam cewa za mu ji inda malam ke cewa wa huna wa min huna ya tabayyan lana daga nan ne yake mana yake bayyana a gare mu annal jinna lalle aljanu wasu shayadin da shaidanu hakikatan akwai su hakika la ya atari bi haraiban babu wani kokonto a cikin cewa akwai aljanu kuma suna shafan ɗan adam wala shakkun babu wani kokonto wala yujadilu fi zalika babu mai jayayya da shafan aljanu a jikin ɗan adam illa mukabirun sai mutum mai girman kai mu'anidin mai jiji da kai mai ƙetare iyaka yadda biyo hawahu wanda yake bin son zuciya bi gairi hudan min Allah ba tare da shiryan Allah ba ba tare da menene shiryan Allah ba to sai malam yace zan muku bayani in tabbatar muku da cewa akwai aljanu kuma aljanu ne in sun shiga jikin dan adam sun yi mu'amala da shi to ga yadda ake yi a samu aljanun nan su fita daga jikin dan adam malam ya duk lokacin da aljani ya tashi a jikin dan adam sai malam ya ce tawadda qabla al bada fil ilaji kai alwala kamun ka fara mama me shi mai aljannan kamun ka fara mai magani kai alwala wata amuru mamma aka bil wudu'i wanda yake tare da kai shi ma ka bashi umarni yayi alwala idza kanat al maridatu unsa la tabda fi ilajiha idan mace ta kasance mace ce kar ka fara mata magani an gane ko hatta ta hashamma wa tashiddu alaiha malabisaha har sai ta natsu an kuma an tabbatar da cewa kayan da ke jikinta ba kayan da zai nuna mata al'aura ba ne, a sa mata kayan da koda ta zo tana birgima hatta la ta takashaf ah, fi na ila saboda kada a lokacin wani bangare daga cikin jikinta ya menene ya bayyana sai malam ya ce wala alijin ra'atan kada kama mace ainihin magani illa fi wujudi adi ma sai akwai wani daga cikin muharramanta kamar yadda babu wata ruqiyya da muka gabatar a rayuwar mu. face duk wacce aka kawo ta sai mun ce ta taho da uwarta ko da ubanta ko da yayarta ba a yin ruqiya ka'ida ne duk ruqiya da muka gabatar a duniya ba ma yin shi daga mu sai mace wani ma a'a miji ne da shi da matarsa yake zuwa a gaban shi ake gabatarwa shine ka'ida na ruqiya an fahimta ko idan kun ji su wata suna gaya muku cewa an kaza kaza da sauransu duk ku fitar kansu shi wannan aikin ba aiki bane da ake yin shi daga ana shi ne da ilimi komai da ka'ida to idan kai kan ka gama sai malam ya ce wala tudkil ma'aka ahadun min gairi muharimiha duk wanda ba muharraminta bane kar ya shiga ana son mutum ɗaya ne in kun sun zo da yawa ya zama muharraminta ne kawai zai shiga daga kai sai ta an fahimta ko ko mijinta ko wanta ko kaninta sai malai ce ta da'u ya daka ala rasul maridi sai ka ɗaura hannunka akan ainihin wannan mara lafiya eh Ahmad kuma abin da nake so in tambaye ka shine ka yadda ka aminta idan mace ba ta da lafiya a ɗauke ta a kai ta wajen likita ba ta magani amma ka ce kar a ɗauke ta a kai ta wajen mai ba da maganin iska maganin gargajiya ka yadda da rashin lafiya ta bature ka yadda da maganin bature amma magani na addini wanda ita macen nan faru yadda ake mata gashi zan karanto abin da ake mata alqur'ani ne ba abin da ya fita daga cikin alqur'ani malam yace wa wa ya ruqya sai karanta wannan ruqyan fi uzinihi a kunnen mara lafiya ko uziniha a cikin kunnanta bitartilin ta hanyar jerawa na farko za ka karanta uzu billahi minash rajim min hamazihi wa nabkihi wa nafsihi bismillahir rahmanir sai karanta fatiha sai ka zo ka karanta aya biyar da cikin suratul baqara zuwa ƙarshe. sai ka ya'uzu billahi min shaitani sai ka karanta wata ba umma ta shaidin zuwa ƙarshe. sai ka karanta idan ka zo idan ka zo aya ƙarshe wala bisa ma sharobi an fusa lau kanu ya alamu ka yi ta maimaitawa ka yi ta maimaitawa Za ka yi ta maimaitawa sai kai isti'aza sai karanta wa kuma ilahun wani zuwa karshe sai kai isti'aza sai karanta ayatul kursi zuwa karshe sai kai isti'aza sai karanta amanar rasul zuwa karshe sai kai isti'aza sai karanta shi da shahidan lahu zuwa karshe sai kai isti'aza sai karanta inna rabbakum lillahi khalaqa samawati wal zuwa karshe sai kai isti'aza sai ka karanta qala musa ma ji'tum bi sayar zuwa karshe in ka zo inna Allah su yabdilu zaka yi ta maimaitawa inna Allah su yabdilu zaka yi ta maimaita in ka zo ka gama sai ka yi isti'aza sai karanta inna ma sana'u kaidu sahir shi ma har ƙarshe kai ta maimaitawa in ka zo sai ka isti'aza sai karanta afasibtum wa annama khalaqnakum abasan zuwa ƙarshe in ka zo sai ka karanta wasafa safa zuwa ƙarshe in ka zo sai ka karanta ah, sai ka isti'aza ka karanta wa istirafna zuwa ƙarshe to har zuwa ƙarshen ayoyin da ake karantawa na isti'aza sai ya ce ba'ada tilawata hadhihi ruqiya bayan an gama karatun wannan Rukiya fi uznil maridi a kunnen mara lafiya wa bi sautin murtafa'in da murya ainihin mai karbi sai ce fa sai yakunu baina salasi halatin to dole zai kasance cikin hali guda uku ɗaya eh, cikin ukun nan na farko al'ula imma an yusra almaridu ko dai a ga mara lafiyan ya faɗi wayan Alali ala Hiljin jinni aljani ya magana kan harcensa ga ka kai ahmad kuma ka zo ka kare ta aljani baya magana cikin dan adam ga malami wanda ɗaya daga cikin wannan malamin ma ba ne gashi ya tabbatar da cewa aljani yakan iya yin magana akan ɗan abar halcan ɗan adam an gane ko Almuwal bi sihiri wanda aka wakilta shi da wannan sihirin fa inda zalika kai kuma a wannan lokaci ta ta'amal ma'a hazal jinni sai ka yi mu'amala da wannan aljanin ta ta'amal ma'a halatil masi da'iman kamar yadda za ka yi mu'amala tare da halin shafa da ma'ana ka yi mu'amala da shi kamar yadda kake mu'amala da mutum an fahimta ko ka yi mu'amala da shi kamar yadda kake mu'amala da mutum na farko me za ka ce masa sai ka ce masa masmuka me sunanka aljanin abin da ka fara tambayar da shi wa ma dinu ka me addininka wa inda zalika ta ta'ammal ma'ahu hasabu diyarati in yace maka shi musulmi ne sai kai mu'amala da shi gurgurdan addinin sa idan ya ce maka shi kirista ne sai kai mu'amala da shi akan gurgurdan menene addinin sa kamar yadda muka ba da dama yan uwa yanzu mun buɗe layi insha Allahu rabbi za a iya kiran mu a nan ba kamar haka 090 7990 sai 54 sai 86 ba wai ta whatsapp za a kira mu ba ba ta whatsapp ba direct call za a yi mana amma wancan mai 60 ba ta nan za a kira mu ba wannan mai 090 duk wanda yake da dama yanzu iya kira akan abin da muka tattauna kai 090 shine 79 sai 90 sai 54 sai 86 yanzu mun buɗe layi za a iya kiran mu a yi mudakala akan abin da muka tattauna akai to a lokacin sai malam ya ce za ka yi za ka tambaye shi mai sunanka in ya faɗa maka suna to me addinin ka in ya faɗa maka addini sai malam ya ce fa in kana gaira muslimin idan aljanin ba musulmi ba ne ta'arrid alaihi al-islam to daga nan ta'arrid alaihi al-islama sai ka bi mai da musulunci haka ake da wannan na sha gaya muku ban san adadin aljanu da na musuluntar da su ba aljanu ba zan iya irga maka adadin daga lokacin da na fara wannan aikin kusan shekara goma sha bakwai baya ko sha takwas zuwa yanzu ba zan iya irga maka adadin aljanu wanda na musuluntar da su ba domin da yawa mukan samu aljanu a jikin ɗan adam wanda za mu samu ba wai musulmai bane abu da muke fara yi sai mu bijiran musu da addinin musulunci waɗansu suna shiga kuma shi aljini ba makaryaci bane in zai shiga zai gaya maka in ba zai shiga ba zai gaya maka ba zai shiga ba sai ba da cewa in kana musliman in ya kasance musulmai ne an gane ko tubayyin lahu sai kai masa bayani amma ya fa'aluhu min kidmatil lissahi min kidmatil sa'ir mukal mukhalif lil islam wala yaju sai ka bashi labari ka mai cewa lallai wannan aiki da yake ma aljani wannan aiki da yake ma aljani na da yake ma dan sihiri to ya saba ma addinin musulunci kai mai wa'azi ka ce me wala yaju bai halatta ba na'am daga nan mala ce tas'alhu an makanin sihiri sai ka tambaye shi da Allah ina ne aka aje sihirin da aljanun suke iya shiga kanta ko da yaushe suke wahaltar da ita tambayan da zaka yi kenan walakin sai malai ce la saddiqhu kar ku gasgata shi hatta ya tabayyana laka sidquhu sidqu qawlihi har sai ya bayyana a gare ka ainihin gaskiyar maganar shi saboda me saboda su aljanu a cikinsu akwai makaryata akwai masu yawan karya wanda yanzu za su iya haɗa ka faɗa da ɗan uwanka yanzu za a iya zuwa da matarka ba ta da lafiya ka zo tare da dan uwanka su kalli dan uwan na gaske ai shi turo ko su kalli matan dan uwanka sai shi turo su aljanu suna da yawan ƙarya akan haka sannan kamar yadda ne muku bayani a baya na ce hatta ibn taymiyyah harrani a cikin majmu'ul fatawa gashi zan karanta muku yayi bayani akan yadda ake mu'amala da aljanu kuma ibn taymiyyah ya tabbatar da cewa aljanu sukan iya motsawa ah, sukan yi mu'amala ibn taymiya ya tabayyan halat istikdamil jinni wal ahkam shar'iyya fi zalika wannan na farko istikdamul insi lahum mislu istikdamul insi lil insi bi shay ibn taymiya yace ana mu'amala da aljini eh kai ahmad mahmud gumi ka ce aljini baya shiga jikin dan adam to ibn taymiya ya tabbatar da aljini na shiga jikin dan adam kuma ana yin mu'amala da shi ma mubasharatan haka a yi da mu'amala da shi mubasharatan tsakanin kai da shi ka gan shi ku yi mu'amala ka aike shi ka sa shi aiki sai ibnu taymiya ce minhum man yastaqdimuhum fil muharramati lalle akwai mutane da suke mu'amala da aljanu cikin abin da Allah ya haramta min al fawahish al fasha wa zulm da zalunci wa shirki da shirka wal qawli ala da magana a jingina wa Allah bila ilimin ba tare da ilimi ba wa gar yazunnuna anna zalika min karamati salihin kuma su rinka tana wannan karama ne na salihai wa inna ma huwa min af'al shayatin wannan aiki ne na shaidanu tabbas akwai su wa minhum daga cikin su man yastakdimu fi umurin mubaha amma akwai masu aiki da aljanu a cikin al'amarin da yake halak ne halak ne imma ihdaru malihi imma halarto da kuɗin mutum misali kuɗin ka ne wasu azzalimi suka kwashe maka ko suka kwace maka ko kuma a'a kamar yadda irin EFCC e e kamar yadda irin EFCC suke zuwa su tare gida za su kwashe kuɗin mai gidan ya gudu to kamun su zo su kwashe za ka iya sa aljanu su kwaso maka su kawo maka inda kake gashi ibnu taymiya ya tabbatar an gane ko au dalalatin ala makanin fihi malun laysa lahu malun ko kuma su nuna maka wurin da akwai kuɗi kamar misali yanzu masu aikin zinari ibnu taymiya ya tabbatar da idan ka samu aljini kana mu'amala da shi to za a iya nuna maka inda zinari yake aje a ɗiba an fahimta ko a a nau'i na uku nau'i na uku shine a wannan usalisu sai ibnu taymiya ce an yasta'miluhum fi da'atillah akwai masu mu'amala da aljani cikin bin Allah wa rasulihi da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin bin Allah da kuma bin wane ne bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yasta'milul insu fi misali zalika kamar yadda mutum yake mu'amala da dan uwan shi mutum akan haka to ana mu'amala da aljani cikin bin Allah kuma a jikin ɗan adam kuma kai mu'amala da shi mubasharatan fa ya amuruhum mutum ya ba su umarni bima amara Allah bihi da abin da Allah ya bada umarni wa rasuluhu da manzansa wa yanhahum amma nahahu Allah wa rasuluhu ya hana su cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ina Ahmad Gumi ba ma wai kai mu'amala da aljini a jikin dan adam ya bayyana ba ga ibnu taymiya ya tabbatar da mubasharatan kai da aljanu za ku iya yin mu'amala tsakanin kai da su saboda haka yan uwa wannan shi ne takaitaccen bayani akan kan abin da ya shafi bangaren aljani da yawa mutane suna biyo ta ƙasa suna cewa ina yin program bana sa nan namba a cikin program ɗin da za su rinka kira za su yi tahaddi za su yi kaza za to ga gashi yau kuma suna bibiya suna kallo matsoratan babu wanda zai iya shigowa ya kara abin da na faɗa ya ce bi tabbata ba babu shi kaga har yanzu an rasa mai kira tijani an rasa mai kira eh kuma na ba da dama na ce ka shigo a shigo a yi tahaddi an fahimta ko in akwai wanda zai iya yin tahaddi akan abu da maka tabbatar cewa akwai aljinu gala da tafi mun karanta ga maganganun yau duk nan ba maganar shehu tijjani ba maganar shehu ibrahim ba maganar wani ɗan ɗarika akan aikin da muke yi na cire iska na cire sihiri lallai ilalla cewa babu wani babu wani ainihin malami na ɗariƙa da muka kawo saboda haka ƴan uwa za mu dakata a nan sai malaman su za mu dakata a nan inda muka dai Allah ya ba mu lara, inda muka kuskure Allah ya gafarta mana wannan tasha ta mu baro ta medicine center ta shirya ka tsaf da dan taimaka ma al'umma duk inda suke a faɗin duniya bangaren sihiri da bangaren jifa da bangaren kambun baka da bangaren rashin lafiya kowane iri lamba ta mu 081 ko kuma wannan namba da aka gani din aka tuntube mu ta WhatsApp ko direct duk wanda aka kira insha Allah rabbi za su iya shigowa za mu dakata anan